Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Fashion na muryar magana a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya na safe a nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da wannan shirin na yau Lahadi 21 ga watan Yuni shekara ta 2020. kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara da kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya gudanar da gangami yakin neman zaɓensa a Tulsa da ke jihar Oklahoma wanda shine na farko tun somawar barkewar annobar coronavirus. an kashe mutane uku wasu uku kuma suka sami munanan raunuka a wani farmakin wuka a birnin reading na kasar birtaniya adadin masu kamuwa da cutar covid-19 na daɗa karuwa a faɗin duniya inda a yanzu ake da mutane fiye da miliyan takwas da dubu ɗari bakwai da suka kamu da cutar. Kanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama. Bayan labaran duniya idan muka tsunduma cikin shirin za mu ji wani rahoto da ke nuna irin mawuyacin hali da iyaye kan jefa 'ya'yansu a wannan lokaci na karuwar ayyukan miyagun ɗabi'u ko dai na cin zarafin mata da ƙananan yara ga annoba da talauci. A bangare ɗaya kuwa labaran kanzon kurege na samun wajen zama a cikin al'umma. Kana za mu ji makomar jam'iyyar APC a zaben gama gari mai zuwa. Bayan duk waɗannan, Madina Ɗahiru mai shanu za ta shigo don ta gabatar muna da shirinta na matasa a duniyar gizo. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zaɓensa a Tulsa da ke jihar Oklahoma da yammacin jiya Asabar wanda shine na farko tun somawar barkewar annobar coronavirus. An shirya gangamin ya kasance wani bagiren nuna karfin siyasa da ƙara ƙarfafa manufofinsa a yayin da aka tunkari zaben watan nuwamba to amma kuma fargabar coronavirus ta kawo cikas da kuma halartar taron mutane kasa da yadda aka sa rai da yake kaddamar da gangamin nasa mai taken mafi yawan jama'a da ba sa magana sun fi karfi fiye da da trump ya bayyana magoya bayansa a matsayin gwarzaye kane ya ambato wasu batutuwa da suka hada da naɗin shugabannin bangaren shari'a da karancin haraji da haɓakar kasuwar hannayen jari da katangar kudancin kan iyakar mexico da kuma inganta kasafin kuɗin soji jawabin nasa da tsawon sa'a ɗaya da mintuna arba'in yana cike da caccakar abokin takararsa na jam'iyyar democrat joe biden da kuma labaran da ake yadawa na bogi a yayin da aka sami waɗanda suka kamu da cutar coronavirus fiye da miliyan biyu da dubu ɗari biyu da kuma waɗanda suka mutu dubu ɗari ɗaya da goma sha tara a faɗin amurka trump ya yi kariya akan yadda gwamnatinsa ta tunkari annobar inda ya ɗora alhakin akan yawan gwajin cutar ta covid-19 da aka yi duk da yake jawabin ya fi karkata a kan lamuran cikin gida to amma trump ya daki kirjin samun nasarar kashe shugaban kungiyar is abubakar al-baghdadi da kuma kwamandan zaratan sojin juyin juya hali na iran major general qasim soleimani ya kuma ambaci china akalla sau goma sha ɗaya mafi akasari yana dora mata alhakin annobar coronavirus da yakin kasuwanci kane ya bayyana dan takarar shugaban ƙasa na democrat joe biden a matsayin karen farautar china an kashe mutane uku wasu uku kuma suka sami munanan raunuka a wani farmakin wuka a birnin reading na kasar birtaniya a jiya asabar 'yan sanda sun ce an ɗauki harin a matsayin yana da alaka da ta'addanci don haka rundunar 'yan sandan yaƙi da ta'addanci ne za su yi bincike a kansa 'yan sandan thames valley sun ce an kama wani mutum ɗan shekaru 25 da haihuwa a wajen da lamarin ya auku suka ƙara da cewa ba wani mutum da suke nema kuma Matt Roda dan majalisar dokoki daga gabashin Reading ya ce farmakin ya tada hankali kuma ya faru ne a wani wurin hutawa mai cike da hada-hadar jama'a a birnin mai tarihi. Lamarin ya zo ne kuma 'yan sa'o'i bayan zanga-zangar goyon bayan rayuwar bakar fata na da muhimmanci a wurin shakatawar a cewar wata majiyar 'yan sanda to amma kuma sun ce ba wata alama da ke nuna harin na da alaka da zanga-zangar. a nan amurka kuma mutum ɗaya ya rasa ransa yayin da wasu goma sha ɗaya suka jikkata a wani harbe-harbe a minneapolis a cewar 'yan sanda a yau lahadi hotuna da kuma bidiyon da aka fitar bayan harbin da aka saka a shafin facebook sun nuna waɗanda lamarin ya rutsa da su kwance a ƙasa mutane na duba su an kuma ga gine-gine da alamun harbi a tagoginsu ba a san musabbabin harbe-harben ba kuma ba a kama kowa da hannu a lamarin ba tun da farko dai 'yan sanda sun wallafa a shafin twitter cewa an kai mutane goma a asibiti sakamakon raunin harbin bindiga dukansu suna raye amma kuma da raunuka iri daban-daban an kuma gargaɗi jama'a da su kauracewa yankunan wajen garin minneapolis birnin na minneapolis ya yi tambari a kafafen yada labarai a 'yan kwanakin nan domin a nan ne ba amurke bakar fata george floyd ya mutu bayan da wani dan sanda farar fata ya danne masa wuya da gwiwar kafarsa zanga-zanga ta barke a minneapolis akan kisan na floyd wanda kuma ya yi sanadiyar yaduwar zanga-zangar zuwa ƙin jinin wariyar launin fata. Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Masana da dama na da yakinin cewar mafi akasarin mawuyacin hali da cin zarafin ƙananan yara a wannan marar da ake ciki sun samo asali ne da irin halin ko'in kula da iyaye kan nuna a kan 'ya'yansu na rashin basu tarbiyya yadda ya kamata. musamman wajen ilmantar da su hasali suna gani cewar takaita haihuwa ka iya zama maslaha ga irin waɗannan matsalolin ko da wani irin hujjoji suka dogara wakiliyar muryar amurka shamsiya ibrahim hamza na ɗauke da ƙarin bayani Galibin yara 'yan Afirka na fuskantar tarin matsaloli na zamantakewa musamman a yanayin da ƙasa kamar Najeriya da ke fama da talauci, durƙushewar tattalin arziki, rikicin 'yan bindiga daɗi, mayakan Boko Haram, rikicin siyasa, wadda hakan ka iya tauye wa yaran hakkokinsu. Kamar yadda Hajiya Sadiya Tahir shugaban wata ƙungiya da ke sa ido akan ƙananan yara da mata a jihar Filato mai suna Muma Mata ne ta ce sai iyaye sun kula sun kuma rage aihuwa don hakan ka iya janyo rashin ba wa yara hakkinsu yadda ya kama. mata mu iyaye mata akwai aiki da zaki je ke da kanki ana wankau daga gida dan suyan kosai dan siyar da wani abu da gida ba lallai sai kin daura ƴaƴanki talla ba kuma mata ina jawo hankalinku ina gargaɗan kar ku sake ku yi ta haihuwa ku yi ta haihuwa yawan haihuwan ma wanda in kina da biyu zaki iya ciyar da su ko guda ɗayan amma idan kika sake kina ta haihuwan kin ga wani nauyi zai ƙari miki ki rasa yanda zaki maza su suke mutuwa su bar mata kin gani nauyi ya hau kanki makaranta a'a ci a ne a gidan haya ne a rashin lafiya ne kula mu mata tauye hakkin yara bai tsaya ga cin zarafinsu a lokuta irin na yaki ba a wasu yankunan nahiyar afirka ana yawan samun ayyukan da ke nuna yadda ake cin zarafin yara rayuwarsu ta yau da kullum wanda suka hada da fataucin yaran ba su aiki da yafi karfin su yi musu auren wuri da yin lalata da su da kuma rashin ba su ingantaccen ilimi malama latifa usain shugabar mata a unguwar epab da ke life camp a abuja ta ce rashin wadatar zuci da ilimi suke kan gaba gaba a aukuwar ire-iren waɗannan masifu a cikin al'umma. a kan maganar tarbiyyar nan ya kamata a canza tsaro. A da duk kowane yaro in ka gan shi ba sai lalle sai daga cikin gidan da ya fito bane shine za a tarbiyyance shi ba. Amma yanzu kan abu ya canza. Ana nan ne dai kawai ana zaune in da da ne za a sai ga an zauna a unguwa ɗaya an ga yaro ɗaya baya makaranta it's da zaka ga an yi rallying round ba lalle sai iyayen shi ne za su biya mishi kuɗin makaranta ba. za ku iya haɗa wayan anguwa ga shugabannin anguwa ga ciyaman ne duka a haɗa haka. A cikin shekarar 2003 Najeriya ta amince da dokar kare hakkin ƙananan yara wanda zai yi duba da kuma mutunta sharuɗan dokoki da aka shimfiɗa da zai kare su. Sai dai zuwa yanzu jihohi 21 ne kaɗai cikin 36 har da babban birnin tarayyar ƙasar suka ƙaddamar da wannan doka da Hajiya Safiya Adamu da ke gudanar da wani ma'aikatar sadarwa na aiwatar da tsare-tsare kana ɗaya daga cikin shugabannin wata ƙungiya da ke rajin ganin yara sun samu ilimi da kuma dogaro da kawunan su ta ce sai an ci gaba da wayar da kan al'umma kafin a samu saukin masololin da ke addabar mu muna so mu shiga communities din nan mu nuna ma iyaye fa cewa in ƴaƴan nan ku daina barin su kuna musu sakin awakai ku sa ƴaƴan ku a gaban ku saboda Allah zai tambaye ku tarbiyyar yaro kuma tarbiyya shine zai sa yaro ya zama nagari ba za ka ce yaro ya zama nagari ba bai ma san me yake yi ba yarinya ta tafi talla ko yaro ya tafi talla shi bai karatun ba bai na boko ba bai na addini ba in ma na eh, boko ne ma bai ba yana da na addini ya san ya kamata iyayen ma sun yi kenan amma yawanci zai ga duk ba wan ba wan aka ce karatun dan kama duk babu daɗi mu ne kokari muke mu ga cewa iyayen karara ko na birnin ma da kamar za a ce suburbans ba can cikin birni ba sun san illan abin da ke faruwa wani rahoton bincike na duniya kan rayuwar yara ya bayyana cewa ana cin zarafin daya daga cikin yara hudu wajen sanya tsaiko a lokutan da ya kamata su yi amfani amfani da shi don samun ilimi girma da kuma walwala a tsakanin 'yan uwansu yara shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya to allah ya ƙara tsarewa ya kuma sa wannan gargaɗi ya kai ga inda ya dace yanzu bari mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu adadin masu kamuwa da cutar covid-19 na daɗa karuwa a faɗin duniya a yanzu akwai mutane fiye da miliyan 8,700 da suka kamu da cutar a duniya amurka ce ke da mafi yawan kamuwa da cutar inda take da fiye da miliyan 2,200 brazil da rasha ne ke bin amurka inda suke da fiye da miliyan 1 a brazil da kuma 576 a rasha haka kuma amurka ce yake kan gaba a yawan waɗanda cutar ta covid-19 ta kashe a duniya da suka kai kusan 120 a cewar jami'ar johns hopkins wasu 'yan tawagar gangamin yakin neman zaben trump shida sun kamu da cutar ta coronavirus an ba da sanarwar haka a jiya asabar 'yan sa'o'i kafin gudanar da gangamin yakin neman sa a tulsa a jihar oklahoma wanda shine na farko a kasar tun sa'ad da aka rufe komai sakamakon annobar coronavirus koriya ta kudu ta bayyana samun sababbin kamuwa da cutar 48 a yau lahadi rabin su duk sun fito ne daga seoul babban birnin kasar china kuma ta bayyana sababbin kamuwa 25 ita ma kamar koriya ta kudu mafi akasari duk an same su ne a beijing babban birnin kasar dukkan kasashen biyu sun kaddamar da wasu tsauraran matakai na shawo kan yaduwar annobar to amma kuma sai daɗa ƙara bayyana take yi da zaran an sassauta ɗaukar matakan. ana gudanar da zaben majalisar dokoki da ƙananan hukumomi a ƙasar sabiya a yau lahadi wanda ake sa ran zai karfafa wa jam'iyya mai mulki ta sabiyan progressive party ta shugaba alexander vucic wani sashe na 'yan adawa sun ƙaurace wa zaben zaben wanda tun farko an shirya gudanar da shi a watan afrilu an ɗage shi ne sakamakon annobar covid-19 to amma yanzu an ɗage dukkan dokokin hana zirga-zirga domin baiwa jama'a damar fuskantar zaben kimanin 'yan kasar miliyan shida da dubu ɗari shida ne suka isa jefa kuri'a a zaɓen na kujerun 'yan majalisar dokoki ɗari biyu da hamsin na kasar da kuma na ƙananan hukumomi jam'iyyar vocek na kan hanyar yin gagarumin rinjaye a yayin da take fuskantar rarrabuwar kan 'yan adawa jam'iyyun adawa da dama ne suka ƙaurace wa zaben inda suke zargin rashin adalci suna kuma zargin vocek da mamaye kafafen yada labaran kasar da yakin neman zaben sa voce kuma ya musanta zarge-zargen to sai dai duk da haka wasu ƙananan jam'iyyu sun amince suka shiga zaben suna cewa ƙauracewa zai baiwa jam'iyyar bucik nasara cikin sauƙi. gaida na sanyin na da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. sauraro za kuma ku iya bibiya mu a shafukan mu na yanar gizo, wato Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma bar mu ɗaura kan sauran rahotanninmu. Ana iya cewa guguwar siyasa ta kunno kai, ba wai a ƙasashen Afirka kawai ba, har ma da sauran ƙasashe da suke da ci gaban siyasa a faɗin duniya, kamar nan Amurka. abu da ke da matukar tasiri wajen sauya akalar yadda jama'a za su rungumi duniya ita ce kafar yanar gizo wadda akan yi amfani da ita wajen yada labaran karya ko na gaskiya irin hakan ya fara ruruwa a siyasar jamhuriyar Nijar. ga sule mummuni barma dauke da karin bayani. Tun a farkon watan nan na Yuni ne masu amfani da kafafen sada zumunta suka fara yada labarin da ke cewa an fara tuntubar juna tsakanin mahukuntan Nijar da wasu gaggan shugabannin 'yan adawa da nufin samun haɗin kansu su shiga gwamnatin da ake shirin kafawa. lura da yadda labarin ke kara bazuwa a wajen al'umma ya sa 'yan hamayya kiran taron gaugawa domin bayyana matsayinsu a kai tsohon ministan harkokin waje ibrahim yakuba shine shugaban kawancen front patriotic wannan zance mu ba mu taba jin shi ba ba a kawo mana shawara shi ba kuma baya cikin abubuwan da muke bukata ko suka sha mana kai abin da suka sha mana kai shine kokowa don kare hakkin 'yan kasar nijar kare demokrasiya kare halaccin 'yan kasar Nijar game da wannan gwamnati ba wannan jita-jita ba ta wani kawo gwamnati tare da mu. Za ta yi akwai wasu daga cikin abokanku da ake irin wannan tantaunawa da su a bayan fage ba tare da saninku ba. Hirar da muka yi da mu da ke jagorancin maye-mayen kungiyoyin adawa guda hudu da ka sani Niger mu mun karyata wannan zance kuma mun sa hannun mun ce wannan zance ba gaskiya bane in akwai wani da ake magana da shi bayan hage to ban san shi ba kuma ban ji labarin shi ba kuma ba a cikin tahiyar mu a sanin da muka yi a gaskiya ko ka shiga cikin gwamnati ba sauraron ka ake ba ana ado ne da zaman ka ko ana ado ne da sunan jam'iyyar ka ba wani unhwani da ake da shawarar da zaka bada jam'iyyar na kawancen FRDDR da FP da FUA da FDR sun gargadi magoya bayan su su yi takatsantsan don tantance gaskiya da karya a wannan lokaci da wasu ke fakewa da kafafen sada zumunta domin haddasa rudani a tsakanin jama'a wannan rudani da ake kawo an yi shi ne da gangan don a sa wani zato cikin zuciyar mutane a kare musu attaka ko kuma a sa su wani lissahi da bai da kyau abin da ya yi daidai ga yau halin da kasar Nijar take shine mu kokowa mu kawo canji ni ban ga wata hujja da za a bada ba a ce an kiri wani ya ja shiga cikin gwamnati sauran wata shida a je zaɓe abin da yake gaskiya yau muna cikin adawa da wannan gwamnati. ya zuwa yanzu hukumomin jamhuriyar nijar ba su bada sanarwar shirin yi wa gwamnati garan bawul ba ballantana shirin kafa wata sabuwar majalisar ministoci da ake yayata ta a kafafen sada zumunta abinda a fili ake gane cewa yana cin karo da sabuwar dokar da gwamnatin kasar ta kafa a farkon watan nan na yuni da zumar tsaftace irin waɗannan kafafen sadarwa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To da fatar Allah ya sa jama'a za su yi riko da kafafen yada labarai na gaskiya. Duk a cikin batun siyasa ko me ke iya zama makomar jam'iyyar APC a zaben gama gari na shekara ta dubu biyu da da ashirin uku, Wannan shine abu da ya fi jan hankalin 'ya'yan jam'iyyar a yanzu. Shugabancin jam'iyyar dai na fuskantar tarjiya daga wasu mambobinta. Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa mana rahoto bayan wani taron 'yan kishin jam'iyyar da aka yi a jiya. biyo bayan takaddamar shugabanci da ta kai ga samun bangarori biyu na amsa jagorancin jam'iyyar apc mai mulki a najeriya kungiyar yan integrity da ke cikin yan majalisar kolin jam'iyyar sun nuna fargabar ci gaba da rikicin ka iya barazana ga zarcewar jam'iyyar a 2023 we so much believe that we didn't have any other party than apc and what we want is APC to remain APC to remain beyond 2023. A taro a karshen mako a Abuja, 'yan kungiyar da suka fito daga jihohi daban-daban sun buƙaci kiran taron majalisar koli don warware takaddamar. shugaban kungiyar ta integrity abubakar sa'id sa'ad fakai ya ce akwai bukatar sanya bakin manyan jagororin jam'iyyar don janye shari'u daga kotu shugaban kasa ne zai iya tsawata wa kowane ne saboda shi ne shugaba na gaggab na jam'iyya da kuma majalisar koli a yi zama na gaggawa a diba matsalolin nan a gyara saboda babun da yan najeriya suke bukata mu yi kenan shugaba buhari an sha yi masa kirari da cewa baya sa baki a irin waɗannan lamura ba ma ma jam'iyya ba har gidansa ma baya cewa komai sai dai a ita faɗa kawai so abin da kenan shi shugaban kasa buhari mutum ne wanda he believe on rule of law ba mutum bane mai sai dinga yama mutane katsalandan amma yanzu ta kai gaban da dole matsayin shi na uba ga jam'iyya matsayin shi na wanda 'yan Najeriya suka tsaya suka dage saboda shi suka bada mulkin nan da jam'iyyar APC nan ba za mu so in ba Buhari jam'iyyar ta tafi ba muna so in ba Buhari mu matasa da ke tasowa a zama cewa APC nan tana nan shi ma dan kungiyar daga Bauchi ya waka Sadiq ajiya ya ce ba su da jam'iyyar da ta wuce APC da haka za su yi do'a mai yiwuwa wajen ceto ta daga durkushewa shin me zai ce ne ga tunanin wasu ne suka sanya su wannan taron dan kare muradun wani bangare da ke cikin rikicin. Wannan babu ba, ka gani na taho daga Bauchi, tuki na yi na daɗe rabona da Abuja, kuma yana ɗan wuri kaga kura da ruwa da kuma wasu abubuwa. Dalili ya kawo ni saboda in zo saboda ni na biya kuɗin wata ta. Ka gane ni na biya kuɗin wata ta na yi wahala na zo kasancewa ma na daɗe bana Abuja kuma ga wannan kuma kalubale da ya same mu. Sauran abokin tafiya na ma wanda mukan zo tare da shi daga Gombe shi ma shi biya kuɗin mota ta zai zo ni hotel da ya saba kusan duk gwamnati da su kuma banda ni yana da wasu yan uzuri zan yi zuwa talata laraba so babu batun cewa an biya mu. mukaddashin mukaddashin shugaban apc hilad eta ya ce mazabar oshimole ta karamar hukumar isa kowa jihar ido ta janye dakatarwar da aka yi wa oshimole amma bincike ya nuna wani bangare ne na masu mara wa oshimole baya a jihar karkashin david imuse ya ɗauki wannan matakin. shugabanni da hukumar zaɓe da kotu ta sani karkashin hanslin waje zuwa na kan bakasu ta dakatar da malai abun lura tsohon dan takarar pdp a jihar ido fasto eze yamu ke da ta gomashin samun tikitin jam'iyyar yadda gwamna gordon obasiki da ya sauya sheka daga apc yanzu ke da ta gomashin samun tikitin pdp wato an yi jaras kenan a sauyin sheka nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to allah ya kyauta masu sauraro yanzu kuma sai shirin mu na gaba Jama'a masu sauraro ku da warhaka. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu kuma kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke mayar da hankali kan alaƙar shafukan sada zumunta da matasa. A cikin makon da ya gabata mun tattauna ne kan yadda cutar corona virus ta sanya mutane a duk faɗin duniya amfani da wasu manhajoji wajen gudanar da yawancin ayyukansu. da kuma taruka kamar yadda suka saba yi da mutane da dama a lokaci guda. Mun kuma lissafo sunayen manhajojin waɗanda ake samu a intanet da kuma yadda za a iya amfani da su. To kamar yadda muka sani duk abin da yake da alfanu to yana da illolinsa. A yau batun da za mu taɓo kenan. Za mu ji irin matsalolin da mutane za su iya fuskanta ta hanyar amfani da waɗannan manhajojin. Bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani Nasir Daniya domin jin ƙarin bayani. A bisa ga matsalolin da suka ci gaba da ta faruwa a lokacin da muke ciki na COVID-19 ko kuma coronavirus da ya zama game duniya baki ɗaya za mu ci gaba da tattaunawa ne game da wato video conferencing wato kamar wayan da za ka yi da mutum kana ganin shi yana ganin ka um, yau ya kamata mu tsokaci kan irin abubuwa da suke da alaka da matsaloli da ake samu wajen wannan video conferencing sannan da kuma laifuka da ake yi waɗanda suka shafi wannan video conference. To matsalolin sun kashi kashi biyu kashi na ɗaya shine za mu ɗan yi tsokaci game da laifuka waɗanda suke da kamar a ce abubuwa da ake yi na haram wanda ba daidai ne a yi ba waɗanda ko su waɗanda ke video conferencing ɗin suke yi ko kuma ainihin wanda aka kira ko kuma wanda shi ya kira kashi na biyu shine abubuwa waɗanda suke da alaƙa da laifi wanda ko da gangan ko da ba da gangan ba wanda ya kamata a ce mutane sun ɗauki matakai kansu. So za mu fara kai tsaye kamar waɗanda laifuffuka da sun saba ma dokoki kamar cyber crimes. Uh, kamar haramtattun abubuwa da ake yi a video conferencing din. Ɗaya daga ciki uh, cyber bullying yana ciki. Kamar yarfi, cin zarafi, zagi yanzu abin ya kai ga in kana video conference yana da sauki a yi kwamitin wannan cyber crime na buli misali yanzu kana kana video conference da wani sai kai kamar irin abin da da sakwatanci a sokoto muke kira dawo dawo wani zagi ne da mutum zai ware hannayensa biyar ka nuna ma mutum ko kuma hannu goma wanda a sakwato in ka yi haka nan kamar zagi ne su wannan yarfin yana da alaka da cyber bullying ko kuma ka yi ka yi ka yi yarfi na mutum da Allah ta fi can ko kuma kalla ka wani irin mai jiki ko baki ko wani dogo ko wani mara abin nan mai muni da sauransu haka su wannan abubuwan sun yawa ba a yin su a video conferencing in ka yi su mutum yana da shi da kayi ya kai ka kotu akwai hukunci na shekaru da za a yi da kuma tara da za a yi maka da irin su abubuwa da baka dauka kuma ba kamar a ce kana kai ma mutum gwalo ko kuma tsaki wanda bai da bai da bai da wata alaka ga irin hulɗayya in abu ne kuke tsakaninka da mutum da mutum amma in ya ɗauke shi ya je kotu ya nuna cewa ka yi mishi laifi kuma ka yi shi ne don kai bullying ɗin shi to mutum yana iya zuwa gidan yari kuma a ci shi tara kan wannan sannan kuma akwai abubuwa inda suke da alaka da ba kai tsakaninka da wanda kake video conference suke ba misali ba da dadewa ba kamar watanni biyu zuwa uku da suka wuce a shi wannan manhajar ta zoom ta samu ne abu da ke kira zoom bombing attack so za ka ga kawai kana conference meeting da kai da wani sai wani mutum na uku kawai shigo ciki ga na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas saboda rashin tsaro da wannan application yake da to ko da yake dai wannan kamfani ya dauki matakai amma wannan abubuwa ne da suke da cyber crime in ka san kana da access na meeting ba tare da an gayyace ka ba ka faɗo cikin mitin to ɗaya shi ke fada kaman kayi kuce cikin gidan mutum ba a kuce cikin video conferencing yadda ka san baka kuce cikin gidan mutum ko ɗakin shi saboda video conferencing kamar wani wani meeting room ne wanda baka da hurumi ka shiga ciki so mutane a yi hankali in mutum kake wanda wani zai tura link din da zaka iya video conference da third party na mutum na uku kaga kana da kwafi ke shi kuma wancan mutum da aka ce ka ba ka ba shi sai kai amfani da wannan link da kake da sai ka shiga video conference din da ba ce ka ba to in an ka tattara an ka kama shaidu na kai haka nan kana iya shiga matsala da ka san ka shiga cikin gidan mutum haka so yana da haɗari kwarai kada a yi shi to madalla a gaida nasir daniya masani kan harkokin sadarwar zamani. Da fatan za mu kiyaye yadda muke amfani da waɗannan manhajojin domin kaucewa faɗawa mata matsala. To masu sauraro a nan zan da sa'aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Sunana Madina Ɗahiru Mutane a cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Yusuf a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zaɓensa a Tulsa da ke jihar Oklahoma da yammacin jiya Asabar wanda shine na farko tun somawar barkewar annobar coronavirus. An shirya gangamin da ya kasance wani bagire na nuna karfin siyasa da ƙara ƙarfafa manufofinsa a yayin da aka tunkari zaɓen watan Nuwamba. to amma kuma fargabar coronavirus ta kawo cikas ta kuma kawo karancin halartar taron an kashe mutane uku wasu uku kuma suka sami munanan rauni a wani farmakin wuka a birnin reading na kasar birtaniya yan sanda sun ce an ɗauki harin a matsayin yana da alaka da ta'addanci akan haka rundunar yan sandan yaƙi da ta'addanci ne za su yi bincike a kansa a nan amurka kuma mutum ɗaya ya rasa ransa yayin da wasu goma sha ɗaya suka jikkata a wani harbe-harbe a minneapolis a cewar 'yan sanda a yau lahadi ba a sami gano musabbabin harbe-harben ba kuma ba a kama kowa da hannu a lamarin ba adadin masu kamuwa da cutar covid-19 na daɗa karuwa a faɗin duniya inda a yanzu ake da mutane fiye da miliyan takwas ɗari 8,700 da suka kamu da cutar amurka ce ke kan gaba inda take da mafi yawan kamuwa da cutar a duniya a yayin da take da fiye da miliyan biyu da dubu ɗari biyu ana gudanar da zaben majalisar dokoki da ƙananan hukumomi a ƙasar sabiya a yau lahadi wanda ake sa ran zai karfafa wa jam'iyya mai mulki ta sabiyan progressive party ta shugaba alexander vucic to sai dai wani sashi na 'yan adawa sun ƙaurace wa zaben kira daga adam hassan Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. Ya kai mu gobe da safe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa, Murtala Faruk Sanyin na da ya ni gabatar da shirin. sai wanda ya haɗa mana sautin shirin Leonard Sahihu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatar ku ƙarasa wuni lafiya. Bis salam.